Plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres. Sanarwar ƙarshen taron ta jaddada Nijar a matsayin cikakkiyar jamhuriya, saboda haka mahalartan sun zo da shawarar amfani da wani kundin tsarin mulki da aka kira Charte de la Refondation. sannan taron ya buƙaci janar abdulrahman chani ya ja ragama ta tsawon shekaru biyar daga ranar da aka saka hannu kan wannan kundi a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko akwai yiwuwar sabunta wannan wa'adi idan ta kama ta la'akari da taɓarɓarewar sha'anin tsaro haka kuma mambobin cnsp na da damar shiga zaɓuka idan suna ra'ayi sannan an zo da shawarar ƙarawa janar cani igiya daga brigadier janar zuwa janar mai tauraro biyar general darme an kuma zo da shawarar rushe dukkan jam'iyyun siyasa tare da taƙaita yawan su a nan gaba la durée de la transition est fixée à 60 mois yaƙi da cin hanci da farautar waɗanda suka handami dukiyar ƙasa a zamanin mulkin farar hula da hukunta waɗanda ake zargi da hannu a mutuwar tarin sojoji a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a inates shinagodar da dai sauransu to koya jama'a ke cewa game da waɗannan shawarwari ga ra'ayoyin wasu da suka halarci bikin rufe wannan taro. sunana masallaci hashim dan kungiyar horar hula ne komishiyon sun yi magana kan wajen fannin tsaro daidai gwargwado kuma lokacin sun yi magana biskan ana son a maido al'adunmu da tarbiyyarmu yadda mun ka gareta ga iyaye da kakinmu kuma an yi magana ana son a mai da kowane dan kasa matsayin mu mu koma daidai da juna wane bai yi wane ba wance ba ta yi wance ba ni ce Fatisule Bonkano an doki mataci kasa ta bunkasa mu samu abinci mu samu yara su yi kwal su yi karatun kwarai kuma hallo wajen justice an ke za a bincike wanda ya cuci kasa za a hukunta shi wallahi wannan dai ne mun kashi daɗin shi kwarai-kwarai. Eh, sunana Aisha Turoma. na huto daga jihar da magaram amma ma Allah godiya da Allah ya gwada mana wannan rana da Allah ya sa muka fara lahiya muka kare lahiya kuma dukkan abubuwan mu da muke so alƙarwallon mu da muka ɗauko daga karkara muka zo muka bada shi a nan gurin zauren shawarar mana an ɗauke su kuma muna fata za a yi aiki tare da su. A jawabin sa shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya shinshina wa tawagogin da suka fito daga ilahirin jihohin ƙasa domin halartar wannan zama. yana mai cewa an yi aiki cikin nutsuwa ya bayyana musu cewa su sun yi nasu aiki yanzu ya rage nasa har yanzu kofofi na buɗe domin tattara shawarwarin 'yan ƙasa sabili kenan ya buƙaci ɗaukacin 'yan nijar su ci gaba da aikewa da gudunmuwar shawarwarin da suke ganin za su taimaka a samu mafita eh, ni ne lauya lirwana abdurrahman dangance da alkawalin da shugaban ƙasa ɗoka ya ce zai wakanar da alkawulan da an ka ɗoka to mu kuma a matsayinmu na cikin wannan gungu mai sa ido kwara ya gani za mu hake mu tsare kuma mu bi mu gani alkawullan nan an yi ko ba a yi ba kimanin wakilai 716 da aka karkasa a kwamitoci biyar ne suka gudanar da nazari kan matsalolin da ake hasashen su ne suka dabaibaye kasa a tsawon gwamman shekaru na mulkin farar hula sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger